sabon matakin da hukumar zaben Najeriya ta dauka na sanar da sakamakon zabe ta na'ura mai kwakwalwa ko kuwa ta tauraron dan adam daga rumfar zabe ba zai hana cika sakamakon kan takarda kamar yadda aka saba ba. Jami'in labarun hukumar zaben Aliyu Bello ya ce amfani da na'urar wani karin inganci ne ga yadda ake a baya kuma za a tabbatar da tafiya da wadatattun batura ko na'urorin wuta don kaucewa samun cikas. Yayin da ake kokarin kara tabbatar da wannan aiki na takarda ne hukuma sai ta ga cewa to fa ga ma tsare-tsare sabbi da muka samu na zamani wanda yanzu na'ura na iya taimaka mana kafin ma shi jami'in zaɓe da ya gudanar da zaɓe a wannan rumfar zaɓen ya baro wurin zai iya aiko da sakamakon shi zuwa matakin da duk ya dace ba tare da sai an jira takarda ba amma wannan takarda fa za a jira ta sai ta zo da a bayyana sakamako saboda haka ba wai abu ne na gaggawar dan kawai an samu sakamako ta na'ura shikenan kuma zaɓe sai ta bada sakamako ba hukumar zaben dai ta ce za ta ci gaba da amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a wato kadi reda dan ya zama kowane mai zaɓe zai iya kada ƙuri'a ɗaya ce shin wannan zai iya kawar da zargin yadda wasu masu maguɗi kan ɗauki hayar matasa su dangwale dukkan ƙuri'u da dare a wayi gari an gama zaɓe kafin ma fitowar jama'a ga amsar da Aliyu Bello ya bayar to ko a bayan ma da ake ba da wannan labari muke jin sa amma abin da muka sani shine in ma labari yake to yanzu kuma zaɓe ta ɗauki shi da gaske don ta toshe kafar yin hakan ma ko da a labarin yake yadda yanzu ba wanda yake da wata hanyar da zai ci wani zaɓe ba tare da jama'a ne ta zaɓe shi ba me yan siyasar da aka yi gwagwarmaya da su a zaben 2011 da PDP ta kada adawa karo na uku da kuma yadda adawar ta yi yunkuri ta amshi mulki a 2015 za su ce ne kan wannan tsari. Ga matashin ɗan siyasa daga arewa maso gabas Alhaji Musa Ji Muhammad Gidado Herwa Gana. Wannan abu ne wanda zai ba mutanen karkara wahala musamman batir a tafi da shi cajin sai kare a je inda ba wuta ba janareta kuma za a yi zaɓe ga matsalar mai inda yake da mutane a zo a ce maka abun ma bai ta yi ba kaga an samu matsala to muna ganin dai su hukumar zaɓe su ta tunani dai tunda akwai sauran lokaci su ga yadda za su shirya abin da zai haifar da alkhairi ga kowa da kowa a yi nasara a yi zaɓe a yi zaɓe na adalci dubu sha tara zaɓe mutane na gari ba zaɓen da aka irin kowa kwama kwasha irin na wancan karon ba. abin musu wancan karon kana ga an samu matsala ne? A an samu matsala an da wanda ba su kai mata da bisa gwamnati ba. Ita gwamnati Buhari ya zo shi kowa na son Buhari ya ci zaɓe ko an zaɓe APC ne ko babu lissafi. Ina ga ko kana APC ko kana PDP idan kai mutum kirki wani ba mai zaɓen ka. Yanzu dai za a jira ga yadda sauya ranakun zaɓe da majalisar dokokin tarayya ta yi ta hanyar mai da na shugaban ƙasa ƙarshe majalisa a farko zai wanye shin shugaban Najeriya zai sanya hannu ko kuwa za a shiga sabuwar takaddama Nasiru Adamu Malika madar Amurka daga Abuja Najeriya